يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا من كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 muna ƙara yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da kowa mai komai wanda cikin rahmat ne da ikonsa ya sake ba mu wannan dama ta haduwa don ci gaba da karatu cikin wannan littafin na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullah wanda ya samu suna al'adabul mufrad a yau daren sha hudu kenan ga watan zulqa'da shekara 1446 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan biyar shekara 2025 wanda wannan ne darasi na 147 za mu tashi a hadisi na 1200 wanda kafin mu shiga cikin karatu zan so mu yi addu'a Allah ya ji ban ɗaya daga cikin ɗan uwanmu matasa na unguwa ina ji ana ce masa haji ban san sunansa ba ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan shi Allah ya gafarta mu Allah ya sa ya huta Allah madaukin sarki kuma ya ba mu iyayensa a cikin su ma Allah ya ba ku ladan hakuri kusan wannan ne abin da za mu yi ta tsammani mutuwa da ɗan kowa ake cewa almautu babu wa kullum nasi da khiluhu ya laita shi'iri da almauti madda babu wanda bai tauraron kan da zai duniya kuma su guda ma ana tunanin wanda ya girma wanda ya tsufa wanda bai da lafiya shi ke mutuwa kama kullum allah na nuna mana ayoyi da suke nuna cewa mutuwa daban sababi daban matashi na iya mutuwa kamar yadda tsoho ke iya mutuwa mai lafiya na iya mutuwa kamar yadda mara lafiya shi na yake iya mutuwa babu wanda baya iya mutuwa kama mutum ne kokari da kyautata ayyukansa ba na mantawa ina ji gab da ramadana ne ga shi eh, yusuf ne da shi da shi bawan Allah na da abokinsa suka zo suka same ni nan waje suna mun tambaya kan wasu abubuwa da suke yi cewa wannan halal ne ko ba halal ba ne wannan ya dace ko bai dace ba wanda haka ake san dama mutum ya kasance mai bukatan sanin hukuncin hukuncin Allah subhanahu wata'ala akan al'amura dan yayi aiki da su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa Allah ya gafarta saboda haka za mu tashi a hadisi na 1200 kamar da na ce a wannan babi da imamu bukhari ya kulla yana cewa babu ma ya kulu idan asbaha babi na abinda mutum zai faɗa idan allah ya kai shiga wayuwan gari idan ya wayi gari menene abubuwan da ya dace ya faɗa saboda mahimmancin ambatan allah subhanahu wa ta'ala ana to kullum kamar yadda za mu gani manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'amura da dama abubuwan da ake faɗi na azkar a lokacin da mutum ya wayi gari a lokacin da Allah ya kai mutum ga yammaci dan haka mun karanto hadisi na farko inda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya wayi gari ya kace Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur mun yi bayanin wannan hadisin sannan imam bukhari yace haddathana muhammad bin salam qala haddathana waqi' wanda wannan shine waqi' bin jarrah الرؤاسي قال عن عبادة بن مسلم الفزاري يتي حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال سمعت بن عمر يقول يتي نادي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينشوى لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى النبي صلى الله عليه وسلم يا كثن شيء بايا برم وإن الكلمومين إذا أصبح إذا جوا غري وإذا أمسى إذا كم يكي يمجي وانت أولا كان كراتن من يبياني كي يدما لمن يفسر فسر أصبح da amsa suka ce wasu malamai sun ɗauki azbaha cewa mutum na yin waɗannan zikirorin ne a lokacin da alfijir ya fito wasu sun ce bayan sallar asubahi wasu sun ce gabanin fitowar rana wasu ma sun ce bayan fitowar rana idan kuma aka ce yammaci wasu na ɗaukar tun bayan zawali bayan azahar bayan la'asar wasu malamai sun fassara shi da bayan gurubi don rana ta faɗi wanda wannan ne fahimtar Sheikh Salih Al-Usaini tarjihin da yayi shine ayi azkarus sabahi gabanin fitowar rana duk zikirin da ka yi na asbahi to yi shi gabanin rana ta fito sannan idan zaka yi zikiri na yammaci yi shi bayan faduwar rana to ala halin waɗannan kalmomin manzo sallallahu alaihi wasallam baya barin su idza asbaha idan yi wayi gari wa idza amsa idan kuma yayi yammaci baya bari yana cewa Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah ya Allah inni as'aluka al-afiya ina neman ka bani aminci fid dunya wal akhirah a duniya da lahira Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya ya Allah ina roƙonka ka mini afwa ka yafe mini wal ka kuma bani aminci fi dini cikin addini na wa duniyaya da rayuwa ta duniya wa ahli ka amintar da ni ka mini aminci a cikin iyalaina wa mali ka mini aminci a cikin dukiyata Allahumma sur awrati ya Allah ka rufa mini asiri aura shine duk wani abin da mutum baya son mutane su gani wanda idan sun gani zai ji kunya shine aura ko na jiki ko na wani abin da mutum ya aikata shi annabi sallallahu alaihi wasallam na roƙon Allah yace Allahumma sur awrat ya Allah ka rufa mini asiri wa amin rawati ya Allah ka amintar da duk wani abin da zai firgita ni ka bani kwanciyar hankali Allahumma ihfazni min bayni yadayya ya Allah ka bani kariya gaba da ni wa min khalfi ka bani kariya daga bayana ka tsare ni daga abin da zai iya cutar da ni wanda zai zo daga baya wa an yamini duk wata cutar da za su zo ta hannun dama ya Allah ka kare ni wa an shimali duk cutar da za su zo mini ta hannun hagu ya Allah ka kare ni wa min fauki akan da duk cutar da za su zo daga sama ya Allah ka mini kariya wa a'udhu bi 'azamatika ina kuma neman tsari da girman ka ya Allah min an ubtala min ta'i da ashammace ni tatan akama ni ta karkashin kasa wato kasa ta hadiye ni ta kifite da ni annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari da waɗannan kalmomin wanda idan mutum ya auna ya gani sai ya ga kaman wa a ce babu wani alherin da ya rage da annabi sallallahu alaihi wasallam bai nema ba babu kuma wani abin da ake neman tsari daga gare shi wanda annabi bai nema ba annabi ya nemi tsari daga duk wani sharri ya kuma nemi Allah ya bashi duk wani alheri saboda duk wanda Allah ya masa afuwa a duniya da lahira Allah ya masa komai idan Allah ya bashi afuwa a duniya ya kuma bashi lafiya a duniya ya kuma tsare masa addininsa ya bashi kariya cikin dukiyarsa kariya a cikin iyalansa ne ya rage ka annama siqat ilayhi dunya bi azafiriha kamar an ba shi duniya ne da abin da ke cikinta ga baki daya da haka wannan na daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya himmatu da shi na daga cikin abin da za mu lura annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman Allah ya rufa masa asiri Allahumma stur awrat saboda dan adam yadda Allah ya halice shi yana da al'aura yana da abubuwan da yake yi wanda ba zai so kowa ya gani ba kuma Allah madaukakin sarki ya halice mu shi ma kansa yana son ya rufa ma bawansa asiri shi sa a ranar tashin kiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari Allah madaukin sarki zai gana da bawansa babu wani wanda ke su da ke tafinta Allah ya tabbatar masa da ayyukan da ya aikata na laifi da ce ka aikata kaza ce ya Allah haka ne na aikata ka aikata kaza ce ya ne duk wani sharrin da ya aikata sai an nuna masa har ta yadda bawa zai ji cewa ba zai samu rabota ba ya duba ya kalli ko ina ya ga babu alaman tsira amma Allah sai ya ce masa amma na rufa maka asiri a duniya mutane ba su san da waɗannan laifukan naka ba yau ma zan rufa maka asiri Allah ba zai tona masa asiri ba shi sa ake son mutum duk yadda al'amari ya kasance ya rufa ma dan uwansa asiri ko da dan uwan nan nasa yayi laifi kada ya fallasa shi kada ya tona masa asiri ko da ko ya yi laifi ku duba lokacin da ma'i ibn malik ya yi zina ai da malik ya yi zina sai da ya nemi shawarar wasu daga cikin waɗanda suke danginsa na daga cikin su akwai alhazal alhazal da ma'i ya zai same shi ce masa ya yi zina alhazal sai ya ce masa ka je ka samu manzan allah sallallahu alaihi wasallam wataƙila manzan Allah ya ne ya roƙa maka gafara Allah ya yafe maka ya gafarta maka ma ita ya tashi ya je samu annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda al-imam Abu Dawud ya ruwaito da ma'in zai zo ya zo ya sanar da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi zina manzan Allah ya ta kaucewa har sai da ma'in ya tabbatar wa kansa ya yi zina sau hudu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku je ku jefe shi aka je ana jifan ma'i da ya ji zafin duwatsu sai yi yana guduwa mutane suka bi shi suka jefe shi da labari ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ai kun ji abin da annabi ya faɗa yace ai da kun kyale shi kila ya iya dawowa ya canza zance ya ce ai bai aikata ba sai a kyale shi annabi sai ya giya wa alhazzal wanda ya ba ma ma'in shawara ya dau ya taho ƙuran annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa law satartahu bi thawbika la kana khairan da ka ta shi ka rufa masa asiri da ka da ya ta masa alheri da baka tura shi gurin alkali ba a masa hukunci saboda al'amari in ya kai gurin alkali ba a yafiya amma kafin ya kai gurin alkali ana iya rufewa ta yadda ba zai kai inda za a tona mutum a fili a tozar tashi ko a tsayar masa da wani haddi ba sai ya nemi tuba tsakaninsa da Allah Allah kuma sai ya gafarta masa dan haka ana son a rufa wa mutane ko da sun aikata laifi a rufa masa asiri ina ga wanda kila cikin kuskure ne ya aikata wani abu shi ya fi dacewa a ce a fitar shi sabanin yanayin da mutane suke a yau mutane suna son su trendy da zaran sun ga wani yi kuskure ko da mutane ba su lura da kuskuren nan ba sai su bayyana shi ga duniya malami ne a tajiri ne wani dan siyasa ne wani babba ne wani mai alfarma ne idan ya kuskure sai kaga an fito da sunan shi an baza ma duniya wanda wannan ba karamin hadari bane ran tashin kiyama ba ba wanda Allah da yake kira kura wannan abu to ana son mutum ya zama mutum mai rufa mutane a cikin saboda Allah madaukakin sarki yana son shi ma ya rufa bawa a fili Imam Bukhari ya haddathana Ishaq qala haddathana Baqiya قال عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إسحاق يا كفر إذا بقية بقية شين بقية بن الوليد أنا ما لما حديث سنة سوى يكن تجديد. هو لك اذا أنا أنا بقى تعبن رواية ذا سنة سوى أحاديث البقية ليست نقية فكن منها على تقية. تو شي بقية يا كفر إذا مسلم بن زياد muslim bin ziyad shi ma a gurin malamin hadisi ba a karban hadisinsa maula ne bararren bawa ne ga maimuna ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam shine ake cewa yana kula da dawakan umar bin abdul aziz shi wannan muslim bin ziyad to amma yana da rauni ta fuskar haddasa shine yake cewa sami'tu anas bin malik qala naji anas bin malik yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala hina duk wanda ya faɗa a lokacin da ya waye gari in ka tashi da safe sai ka ce Allahumma inna azbahna ya Allah mun waye gari nushhiduka muna shaidar da kai wato kai ne shaida wa nushhidu amalata arshi hakan nan mala'ikun da suke dauke da al'arshinka shaidu ne wato muna shaidar da su suma wa mala'ikata kamar yadda muke shaidar da mala'ikun ka gabaki wa jami'a khalqi muna shaidar da halittunka ka gabaki daya annaka anta Allah cewa lallai kai ne Allah la ilaha illa anta babu abin da ya cancanci abota masa da gaskiya face kai wahdaka kai kadai la sharika laka baka da abokin tarayya kaga wanda bai tabbatar da tauhidi bai isa ya wannan ba ko ya yi shi a banza saboda Allah madaukin sarki ba a shaidar da shi akan ƙarya mutum ba zai koma yana bautan wani Allah ba kuma ya fito yana wannan zikirin ya ce yana shaidar da Allah cewa babu abin da ya cancance abota masa da gaskiya face shi wanda zai kira shehu ko ya je wani kabari yana bautansa ko yana kiran masu kabari ko yana kiran wasu mutane akan su taimaka musu ko su kawo masa azabi wannan ya fi karfinsa ko da ya faɗa za a ce ƙarya kake yi ba shi da amfani wahdaka kai kaɗai ne la sharika laka baka da abokin tarayya wa anna muhammadan abduka wa rasuluka ina kuma shaidawa da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan ka ne manzon ka ne annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan ruwaya yana cewa duk wanda ya faɗa illa a'taqa Allah rub'ahu fi dhalika al-yawm duk wanda ya faɗa Allah zai danta ɗaya bisa hudunsa rub'insa Allah zai yanta shi daga wuta wa man qalaha marratayn duk wanda ya faɗi wannan kalmar so biyu a'taqa Allah nisfahu min an-nar Allah zai yanta rabin ta so shi daga wuta a wancan yinin wanda a yadda ya zo da wannan lafazin yana da rauni tana da rauni kamar yadda muka yi bayani to abinda mutum ke faɗa kenan wasu daga cikin abubuwan da mutum ke faɗa kenan idan ya waye gari. idan mutum ya dubi cikin hirsul muslim zai ga kawai su dikirorin da yawa wanda mutum zai iya bin su a hankali a hankali yana haddace su dan ya samu ya rika faɗan su a lokacin da ya waye gari sai imamu bukari ce babu ma ya kulu idan amsa dan ka san addinin musulunci addini ne na ambatan Allah kuma addini ne na tauhidi kullum mutum na cikin tauhidi idan mutum ya yammaci me zai ce? حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة ونشير شعبة بن الحجاج قال أن يعلى بن عطاء أقرب لك يعلى بن عطاء قال سمعت عمر بن عاصم قال يشي ناجي عاصم عمرو بن عاصم yana سمعت أبا هريرة ناجي naji hafizul أبو هريرة يقول ya قال أبو بكر أبو بكر bakr حليفة منذور صلى الله عليه وسلم ثانية اثنين إذ هما في الغار بو شيبة المسلمين ده تيجو المسلمين كنا صديق الأكبر لكي ناجيش يناجي ويا رسول الله يا كيما الله صلى الله عليه وسلم علمني شيئا كسندني ولا أمر لذكري أقوله إذا أصبحت وأمسيت zikirin da zan rinka yi a lokacin da na waye gari da safe idan kuma na kai yammaci abin da zan rinka faɗi ina son ka karanta da ni ya rasulullah kaga wannan zikiri ne na musamman annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da aminin sa as-siddiq al-akbar kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata qul abin da ya dace ka faɗa shine ka ce allahumma ya allah alimul ghaibi wash shahada masanin abin da yake koye da abin da yake bayyane masanin abin da yake sirri da abin da yake sarari fatirar samawati wal ard wanda ya tsaga halittar sammai da ƙasai rabba kulli shay'in wa malikahu ubangijin komai da komai da mamallakinsa shine mai rububiya shine mai azurtawa shine mai shine mai halitta shine mai gudanarwa shine kuma wanda yake da mulki ashhadu an la ilaha illa ina shaidawa da cewa babu abin da ya cancanci abota masa da gaskiya face kai babu wani makhluki da ake bota masa face kai wanda wannan shine addinin musulunci wannan shine madaran addinin musulunci tabbatar da bota ga Allah shi kadai amma duk wanda ce yana bota ma wani ba Allah ba kafiri wanda yayi tantama akan kafirci shi yana kafirta shi ba wa mutum ya bude baki ce shi ga wani shi yake botawa wannan tantama akan kafirci shi ba kafirci ne kuma yau ana samun waɗanda suke fitowa a fili suna cewa ai su wani suke botawa abu jahal da shi da irin wannan mutumin babu mummanci za ma ka iya samun abu jahal ya fi shi daraja saboda abu jahal ya san abin da yake yi shi ya ce ba zai bota wa Allah shi kadai ba amma wani ya ce duk abin da ya bota wa wai Allah ne kuma wani malami shi mai shan wiwi wai shi ma Allah ne shi yake bota masa da ya rana ga shi ya ɗau wiwi yana sha bayyanar jama'a ya ce shi ma mashayi ne yanzu wai a tsaya wai ana wani tattaunawa da waɗannan ba shi da wani amfani kafare ne murtar duna ne idan sun mutu ma bai halatta abin da ya samu karbatar musulmai irin waɗannan mutane in sun mutu haramun ne abin ne su a makabartar musulmai sai dai idan an gaza babu yadda aka iya shi ne za a bari abin ne su a makabartar musulmai ba musulmai ne za a kai su ne a jefa su a inda ake jefa kafare tauhiri addini ne na bautan Allah shi kadai ba a hada shi da kowa da wannan shi ne inda kowa ana bauta wata ana kuma barin kowa ya bauta wa abin da ya ga dama sallallahu alaihi wasallam ba bai kafare ba da bai yaƙi mushrikai ba ko kaɗan amma aka zare ta kubba aka yi yaƙi aka yi jihadi saboda tabbatar da tauhidi to babu yadda za a yi a yau ana kallon waɗanda suke lalata da wai kuma a ce a yi shuru ba zai yi ba kafare kafare ne ko da suna sallah kafare ne su ko da sun yi azumin watan ramadana kafare ne ashhadu Allah ilaha illa Allah. ina shaidawa babu abin da ya cancanci abota masa da gaskiya face kai a'udhu bika min sharri nafsi sai ka ce ina neman tsarinka min sharri nafsi daga sharrin kaina wato sharrin raina na san raina na da sharri to ina neman ka bani kariya daga sharrin raina wa min sharri shaytan wa kuma kare ni daga sharrin shaytan wa shirkihi da kuma shirkan da ke da shedan ke sa mutum ya aikata al-imam al-qattabi yace riwaya ta zo wa sharatihi ha min sharri shaytani wa shirkihi ana kuma karanta shi da wa min sharri shaytani wa sharakihi ina neman ka bani kariya daga sharrin shaytan da tarkon shaytan shar na shaytan shine irin tarkon da shaytan ke kafa mutane wanda zaka zo mutum in yana aikata sharri shi kuma zai iya rantse maka shi alheri yake aikatawa sharrin shi ɗin wanda ga shi duniya za ta shaida masa cewa wannan abin da muke aikatawa kafirci ne shi kuma zai ce maka afafau wanda shi ne tauhidi kuma ya kawo maka ayoyi yana neman ya tabbatar maka da shi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ya fada tarkon shi ne. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abubakar qul hu idza azbah wannan kalmar ta tauhidi idan ka waye gari ka faɗe shi wa idza amsay idan ka kai yammaci ka faɗe shi wa idza akhadta madji'aka a lokacin da zaka yi kwanciya ka faɗe shi saboda kalma ce ta tauhidi idan mutum ya mutu akan wannan to ya mutu kan tauhidi yace haddathana musaddad ibn musarhad kenan qala haddathana husayn ibn bashir kenan qala an ya'la qala an amr yace ya karbo daga amr bin asim kenan ya'la shine ya'la bin ata kaga an samu mutaba'a kenan ko an samu mutaba'a kushaym yana mutaba'a ga shu'ba a gurin ya'la bin afa ya'la bin afa ya karbu daga amr bin asim daga abu huraira mithlahu kwatan kwata irin wannan riwayar wa qala yake rabb kulli shay'in wa malikahu kamar yadda yake a wancan wa qala sharru sharri shaytani wa sharakihi ba shirkihi ba sharri shaytan wa sharakihi babu shi a mithlahu oh na kuna tujibiya wani ha eh isnadin a isnadin ai ya koma ne ga ya'ala wancan isnadin shuruba ya karbo daga ya'ala ya'ala ibnu atwa to shine ya koma anan gudun ya'ala daga amr daga abu huraira mun gane ko saboda aka mutaba'a ne a gurin ya'ala kushemi yana mutaba'ar shuba shuba na mutaba'ar ya'ala bin atwa to wannan kenan wanda mutum na neman kariya daga sharrin shedan kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu shedan babu abin da zai raba ka da shi face ka nemi Allah ya kare ka ba ka da wani dabara da za ka aikata don ka kare kanka daga shaidan ba za ka iya ba babu kuma abin da za ka yi don ka faranta ma shaidan rai sai dai ka kama cewa Allah dan adam wani lokaci al'adu wal insi kamar da ibnu kathir ya faɗa shi kana iya mu'amalanta shi da alheri abokin gaba ne amma in ka mu'amalance shi da alheri sai ga ya koma abokinka fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hadid wannan aduwwun insiyyu kenan dan adam wanda ke abokin gaba kana iya kyautata masa sai ya zama abokinka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da yawancin sahabbansa da ba sa san shi amma saboda mu'amala kyakkyawar mu'amala sai suka koma babu wanda suke so a duniya irin sa to amma kaga aduwwun jinniyyu aduwwun shaytani babu yadda za a yi yadda da kai sai dai ka kafirce wa Allah to da ka babu abin da za ka yi face ka ne Allah ya tsare ka daga sharrin saboda sharrin shaytan na da yawa wani lokaci har mutum ya ji cewa ya fi karfi shaytan to shi kenan shaytan ya gama da shi mutum ma ya ji a zuciyarsa cewa ai to shi ya fi karfi shaytan yanzu to wannan shaytan ya riga ya rafke shi ya sanya shi a cikin kurkuku ya sanya shi cikin da bai bai ya maka shaka sanda mutum yake jin cewa to shi yanzu ai babu yadda shaitan ya iya da shi ko kuma ya ga cewa ya kai wani matsayin da ai ya kai wani matsayin da ba ta ya aikata wasu abubuwan da aka shar'anta ma mutane ba to shaitan ya kama shi kuma saboda muguntan shaitan shaitan sai nuna masa cewa shi waliyin Allah ne da haka shaitan ya sa shi ya daina sallah a cikin jama'a ya rute da shi ya nuna masa a ka'aba yake zuwa sallah akwai mutane irin waɗannan in ka dubi tarihi har anan kasan akwai wanda suke da irin wannan tarihi ba sa fitowa suna sallah cikin jama'a zan iya ambatan sunayen wasu na san wasu a kasashen rabawa da suke haka al'umma sun san su ba sa fitowa sallar juma'a ba sa fitowa sallar jama'a ba a taba ganin su suna sallah ba amma su ikirari suke a saudiya suke sallah a ka'aba suke sallah amma kuma in ka ga ayyukansu ba su kama da ayyukan mutanen kwarai ba amma kuma duk da haka sai ka ga suna da wasu abubuwan da ake cewa karamomi ne kana iya shiga ɗakin sa yanzu sai ya kawo ma wani irin kayan marmarin da babu shi a garin kila babu apple a gari sai ya shiga ɗakin ya fito ma da apple ce kaga wannan apple daga aljanna aka kawo mu shi ɗakin kuma in ka tuki garin gaba ɗaya babu inda za a samu abu to shaidan ne sai ya ta zuga shi yana ingiza shi yana nuna masa shi waliyin Allah ne ci gaba har ya kai shi inda zai halaka wani lokaci ma kamar da ibnu tayyiya ya faɗa sai ya iya bi ta inda shuka yake fulawowi in ya bi ta gurin sai rinka rinka masa sallama tana assalamu alayka ya waliyin Allah amincin Allah ya tabbata gare ka ya waliyin Allah shi ma sai rinka ha ah, ah, ha ah. shikenan ya halaka baya sallah baya azumi baya komai sai ka same shi ma kire yana cin giya wallahi wayannan abubuwan ba na wasa bane shi yasa kullum mu ci gaba da roƙon Allah duk yadda ka samu kanka ci gaba da roƙon Allah Allah ya kare ka ya baka tabafi akan gaskiya kamar yadda annabi ke yi Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini kullum ka yawan faɗin haka kamar yadda shi ma kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam ke yawan faɗansa. idan ka dubi tarihi kaga tarihin wasu mutane da irin yadda suke gwagwarmaya a addini sai ka ga karshen su mummunan karshe to wannan ya ishe ka ka zama kullum mai kaffa kaffa kada ka yadda wai ka ga cewa ta riga ta tsallake firafi a'a sai ran da mutum ya ga kansa cikin aljanna shine ma'anar wa min sharri shaytani sharakihi ko wa shirkihi shirkan shaitan shine ya sanya mutane shirka ta rinka gani kamar akwai waɗanda za su iya taimakonsu. kuma bayan Allah akwai wanda za su iya cutar da su kuma bayan Allah akwai wanda za su iya bayan su kariya kuma bayan Allah yake haddathana Khattab bin Uthman qala haddathana Isma'il qala haddathana Muhammad bin Ziyad qala an Abi Rashid al-Hubrani Abu Rashid al-Hubrani yace ataitu Abdullah bin Amr yace nazo gurin Abdullah bin Amr bin al-As فقلت له سينا كما تحدثنا لما سمعت من رسول الله كي صحابيني نا النبي صلى الله عليه وسلم منا تنك كرنت الدمو ده وانا ابن ده كجيو ده غرم من الله صلى الله عليه واله وسلم فالقى الي الصحيفه عبد الله بن عمرو بن العاص sai jefa min wata takarda dama sanannen abu ne shi abdullahi bin amr bin al-as yakan yi rubutu hadisansa a rubuce suke yace sai ya jefa min wata takarda fa qala hadha ma kataba li annabi sallallahu alaihi wasallam ke wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta min. annabi yana rubutu dai baya rubutu wa ma tafuhu bi yaminika nabiyun ne ummiyun baya rubutu baya karatu abinda abdullahi bin amr bin al-as ke nufi a nan gurin shine annabi ya sa ni na rubuta saboda duk wanda ya sa aka rubutu kaman shine ya rubuta abin sai yake cewa ga wannan takardar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ni shi fa nazartu fiha abu rashid al-kubrani yace sai na karanci takardar na dubi takardar sai na ga abin da aka rubuta cikin takardar inna ababakar ne siddiq radiyallahu anhu lalle abubakar ne siddiq Allah shi kara masa yadda sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah ya manzon Allah allimni ma aqulu idza asbahtu wa idan an amsayt ka karantar da ni da zan rinka faɗa idan na waye gari a da lokacin da na kai yammaci kaga wannan shahid ne ga hadisin wa ga hadisin Abu Huraira wannan riwayar am Abdullahi bin Amr bin al-As wancan riwayar Abu Huraira sai ya zama to shahidun ga wancan hadisin yace fa qala annabi sai ya ce masa ya Abu Bakar ya kai Abu Bakar kul ka rinka cewa Allahumma ya Allah fatirar samawati wal ard wanda kaga halittar sammai da kasai alimul ghaibi shahada masanin gaibi da abin da yake bayyane wanda babu wanda ya san sai Allah kenan masa kirari masanin gaibu. da akwai wanda ya san gaibu ne ai ba kirari bane kuma a ce masanin gaibu. da aka babu wani wanda ya san gaibu fashi Allah subhanahu wataala bi nassil qur'ani sai kuma wanda Allah ya sanar da shi wani abu shine yake sani to Allah shine masanin abin da ke bayyane shine masanin abin da yake boye rabb kulli shay shine ubangijin duk wani abu wa malikahu shine mamalikin sa a'udhu bi a'udhu bika ina neman tsarinka min sharri nafsi daga sharrin raina wa min sharri shaytani wa shirkihi da kuma sharrin shaytan da shirkarsa da zai sanya mu mutum a cikin ransa ya kudurci cewa akwai mai iya amfani da shi ba banda Allah akwai wanda zai iya ba shi agaji ba Allah ba wa an aqtarifa ala nafsi su'an kaga wannan ziyada ce wanda babu ita a cikin riwayar Abu Huraira ina neman tsarin ya Allah daga sharrin kaina da sharrin shaytan da shirkarsa wa an aqtarifa ala nafsi su'an ina kuma neman tsarin ka kada in jangwalo ma kaina wani mummunan abu shine aktarifa ala nafsi in jangwalo ma kaina su'an wani mummunan abu aw ajurruhu ila musulmi, ko in kai shi ga wani musulmi wato kada ni in cutar da kaina da wani sharri ko mummunan abu hakan nan ka kare ni kada in cutar da kan uwana musulmi wanda wannan na nuna cewa kenan ana son mutum ya zama mai kare ɗan uwansa musulmi daga cutar kansa nan ne yake zama musulmi na kwarai ko المسلم muslimu سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمين na سكي أمين wanda musulmi suke amintuwa suke zama cikin aminci لسانه ويده لقى wa yadihi daga sharrin harshen sa da sharrin hannunsa Allah ya ba mu kariya إلى ma ya شيني kusan abubuwan da imamu bukari kawo ya zai ce ma ya hudu mai mutum zai fata idan awa ila firashi idan ya tashi kwanciya za ka je ka hau kan gado ka yi kwanciya me ya dace ka ce haddana na qabisatu ibn uqba kenan wa abu nu'aym ya ruwi maqrunan da gairi ko abu nu'aym al-fadl dukai. dukay qala tubiyan suka ce haddathana sufyan qala an abd al-malik bin umayr qala an rabi'i bin hirash قال عن هذيفة يتي هذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تيوى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد an ينام annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi bacci sai ya ce bismika allahumma amutu wa ahya bismika allahumma da sunanka ne ya ubangiji na amutu wa ahya nike mutuwa nike kuma rayuwa da sunanka nike mutuwa da sunanka idan zan mutu da sunanka ne idan zan rayu ko da sunanka ne wa idza stayqadha min manamihi idan annabi ya farka daga baccinsa qala sayyidi alhamdulillahi alladhi ahyana yabo dukkanin yabo na tabbatuwa ne ga Allah alladhi ahyana wanda ya raya mu da ma na bayan ya ɗauki rayukan mu wa ilayhi nushur kuma gare shi ne makoman mu a ga wannan yana nuna kenan idan mutum zai yi bacci kusan kamar Allah zai dauki ne idan ya farka kuwa Allah ya dawo mata ranta ne Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى dukkan su Allah na ɗaukar rayukansu da wanda ya mutuwa da wanda yake bacci Allah na ɗaukar rayukansu wanda ya bacci idan lokacinsa ya yi ajalinsa ya yi cike sai a riƙe ransa bai dawowa jikinsa amma wanda ke da sauran kwanaki sai a dawo masa da ransa jikinsa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi godiya wanda bacci da tashi ga wanda ke tunani yana tunatar da shi ne lokacin da zai yi kwanciya ba zai tashi ba kullum kana kwanciya kana tashi kana kwanciya kana tashi to akwai fa kwanciyar da za ka yi ba za ka ƙara tashi ba. akwai kwanciyar da mutum zai yi ba zai ƙara tashi ba sai dai koma ya fuskanci ayyukan da ya riga ya aikata kuma na daga cikin ilimin gaibin da Allah ya bar ma kansa shine yaushe wanda abin da ya kasance Allah kaɗai ya bar ma kansa sani da kowa da ni kai kowa da kowa mutum ya zama so mai muhasabar kansa yana cikin su ayyukan da yadda muke karatu yadda muke karatu a nan kuma Allah kaɗai ya san wanda zai tashi Allah kaɗai ya san wanda zai tashi idan kuma an tashi Allah kaɗai ya san wane ne zai sake dawowa sai mu ce to nan sai sati ne zuwa Allah kaɗai ya san wane ne Allah zai bashi zuwa sati ne zuwa to sai kai da muhasabar kanka ne ka aikata idan da misali Allah zai ɗauki ranka yanzu yadda kake a nan gurin menene a cikin wayarka menene a cikin durowanka menene cikin takardun da ka ajiye su wani irin fina-finai ka adana su kana kallon su wannan abubuwan ki biya babu mai shafe maka su idan Allah ya ɗauki ranka sai ka su da ayyukan bacci tunatarwa ne ga mai hankali kan cewa wata rana fa barin duniya za a yi kuma kai rana da wani lokaci za ka ga mutum ya shirya ko ya biya ya haukan abin katifa ya shirya ya yi zikiri ya yi bacci haka ne akwai kuma lokacin da bacci ke shan matan mutum yana zaune bai yi shirin baccin ba baccin da ya ɗauke shi haka rayuwa take akwai lokacin da mutum zai yi zazzaɓi ya rashin lafiya yi waye waye shi da kanshi yana tunanin cewa kai wa zanna annahu fira shi da kansa ya tabbatar da cewa tafiya zai to irin wannan sai kaga mutum na tuba yana neman istighfari yana neman a yafe masa amma akwai wanda kuma shi zama zai yi yana tunanin zan je in dawo shikenan ba zai dawo ba saboda irin wannan da ake san mutum ya ayyukan ya ce haddatana suleiman bin harb kwallo haddatana hamad ibn salama kwallo an tabi daga tabitin gunani kwallo al'anas ibn malik hadimin manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kanan da biyu sallallahu alaihi wasallam idan awa ila firashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yi je ya hau katifarsa zai yi bacci kwallo sai ce alhamdulillahi lalli a tsu'amana yabo dukkanin yabo na tabbata ne ga Allah subhanahu wataala godiya ta tabbata ga Allah alladhi at'amana wanda shi ya ciyar da mu wasaqana ya shayar da mu wato duk harkokin da aka yi da ci da sha da komai Allah ne ya baka wa kafana ya kuma isar mana wa awana ya ba mu gurin kwanciya mutum sai ya gode wa Allah annabi sai ce kan min malla kafiya lahu wala mu'wiya nawa nawa ne mutanen da la kafiya lahu babu wanda ya isar masa wala mu'wiya babu bai bashi mafanci kai yanzu in ka tashi an gama karatu sai ka ce to sai da safe ka shiga gida in Allah ba ya sa akwai wuta ka kunna fanka wani ya kunna AC ya hau kan katifa ya bacci kan min malla kafiya lahu wala muwiya akwai kuma wasu suna nan su kullun kashe su ake yi kullun kashe su ake yi ba su da gurin da za su yi kwanciya duk inda suka samu karkashin bishiya ne karkashin ina ne haka suke kwanciya to kai da Allah bai kaddara maka hakan ba ya kamata ka iya wa Allah ko wanda shi yanzu bai san ina zai kwanta ba akwai waɗanda su yanzu ba ma ta kwanciya suke ba idan sun za su kai gobe ko ba za su kai ba da har-haren da ake kawo musu sai kuma Allah ya amintar da kai za ka shiga kai kwanciya babu dalilin da zai sa ka yi ta kokawa ba ka da wani abin da za ka yi sai gode wa Allah idan mutum ya iya tunani amma to annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wanda ne dan mu to masu godiya mu zamanto kuma waɗanda suke ganin ni'imomin Allah ba suna gafala ba mutum ba zai fanci neman gida ba sai ya rasa amma su da dama muna mantuwa mutum sai ta korafi yana da gida yana da gurin kwanciya amma ba zai daina korafi ba kan wasu abubuwan da bai samu ba za ta ba mu labarin wata yarinya ko karamar yarinya da mahaifiyarsa da ita ba su da gida sai wani dan get ne da suka jin aka jingina irin kango haka ba riga an sa get ba aka jingina shi a jikin bango ai dai dan yi inuwa kasa ko za a yi ruwa da ita da mahaifiyarta su gudu suka shiga ciki yarinyar nan buɗin baki su suke cewa kai ya mama mun gode wa Allah fa yanzu ina waɗanda ba su da irin wannan mafakar ko mutane su ba su da irin wannan mafakar da mu muke da shi ma su ba su da shi to amma sai ka samu babba Allah ya masa ni'imomi yana da iyali yana zaune da su lafiya yana da yaya ya ci abinci ya yi waye amma saboda yana hangan wasu irin ni'imin da Allah ya musu shi ba shi da shi sai ya koma yana fitici aga irin wannan ya dace idan Allah ya ɗebe ni'man nan ya kwace sai zai fahimci lalle yana cikin ni'ima a da to waɗannan bikirorin gabaki ɗaya idan mutum na yin su yana tadabburin su zai tunatar da shi nimomin Allah subhanahu wata'ala allati la tu'addu wa la tuhsa yace haddathana Abu Nu'aym wa Yahya bin Musa qala su biyan nan suka ce haddathana haddathana haddathana shababatu bin Siwar قال حدثني المغيرة بن مسلم قال an أبي الزبير قال an جابر da abu zubairu maki ya karɓo daga jabir bin abdullahi al-ansari cewa jabir na cewa kana rasulullah sallallahu alaihi sallam, la yana manzo Allah sallallahu alaihi sallam, ya kasance baya bacci hatta ya fara'a har sai ya karanta waɗannan surorin guda biyu alif lam mim sajda wato alif lam mim tanzil wato suratul sajda kenan sai annabi ya karanta wa tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk da suratul mulk annabi ya karanta su sun yake bacci qala abu zubayr abu zubayr al-bakki sai yake cewa fa huma yabdulani kullu suratin fil qur'ani wa'annan surorin guda biyu sun fi kowace sura cikin qur'ani falala bi 70 hasana da ladar take guda 70 wa man qara'ahuma duk wanda ya karanta su su biyu kutiba lahu bihima za a rubuta masa sanadiyan karanta surorin nan guda biyu 70 hasana ladar take guda 70 wa rufi'a bihi ma lahu 70 daraja za a ƙara masa daraja 70 sanadiyan karanta su wa bihi ma anhu 70 khafi'a kuma za a gafarta masa kurakure za a kakkabe masa kurakure guda 70 karanta su amma Abu zubairu al-Makki ba sahabi bane ya kamata mu fahimci wannan tabi'i tabi'i kuma ba shi da daman ya faɗi irin wannan zancen ba tare da an jiyo shi daga annabi ba sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yasa wannan bangaren maqtu'i ne malaman hadisi suke ce masa zance ne na tabi'i wanda ba shi da hukuncin rafi mun gane ko wannan zance ne na Abdullah Abu Zubair al-Barri da aka yana daga cikin abin da ake son mutum ya zamanto yana karanta shi ya karanta suratul mulk da suratul sajda idan Allah ya bashi daman karanta su kullum fa biha wa ni'ma idan ma ba kullum bane ya zamanto wani lokaci ana karanta su a matsayin azkar na wanda zai yi kwanciya an nuna min lokaci yayi za mu iya tsayawa a nan abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi ko akwai tura da za mu karanta a tsaya nan abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi ko da kuskure ne ko Allah ya ba mu Allah ya gafarta ne Allah ya ba mu ikon aiki da karatu sallallahu alaihi wa sallam mubarak ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh suna roƙon Allah kan wa ta'ala ya san da shi Allah ya zafi tamar kurakuran mu Allah ya fi mana kurban mu Allah ya taimaki yan uwan mu da suke garin ragga. Allah ya kawo musu ɗauki Allah ya yi mana maganin abokan gawan Allah ya yi mana maganin dawa da suke ta karkashe su Allah ya ɗora su a kansu Allah madaukakin sarki ya jarabce su da abin da zai fi karfin su su Yahudawan muna roƙon Allah kuma ta'ala ya tilike yan uwan duk da suke wanda suke nan gida ma da ake ta fama da rashin tsaro da sauransu a ƙauyuka da sauransu muna roƙon Allah kuma ta'ala ya kawo mana sauki Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya kawo mana aminci ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا ارحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين